addu'ar da ba a juyar da ita da izinin Allah ta ta'ala wannan addu'ar ba a juyar da ita wannan daga cikin kundi na fito mana da ita idan ka matsu ka matsu ka ɗan lalubota mm, lalubota ka zo ka buga ta more especially ka buga ta cikin dare ka buga ta ka faɗi bukatun bayan ka yi ta ka sha wannan daga taskar gidan annabta wannan addu'ar aka yi riwaya ta fito wato imam zainul abidi as-sajidi wato sai na ali ibn husayn kenan alaihi Mas'ala, imam zainul abidi shi aka nuna wa wannan addu'ar gode wa Allah yan makarantar nan ko da yaushe musamman masu yin aiki na rufu suna bugu mu suna gaya mu irin ayyukan da ake ba su a bacci wani a ba shi lahawai wani a ba shi salati wani a ba shi wata aya wallahi abin abin mamaki na san aikin haka yake amma wallahi wani in ya kira ya ce ya yi abin da aka ce mai sai in ji ma abin kamar lokacin nake ji so wannan imamu zainul abidin alaihi salam ya kwanta bacci aka gaya masa wannan ya aka yi alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ma wa ma tawfiqi illa billah Baya haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kirarin da suke wannan aiki shine addu'a mai amfani mai tasiri ga ta da zurfi ga ƙarfi ga inganci kuma duk abin da ka roƙa da wannan addu'ar da izinin Allah za ka same shi duk abin da ka roƙa da izinin Allah za ka same shi sayyidina aliyu zainul abidin bin sayyidina hussein alaihi assalam ƴaƴan jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata ran ina bacci bayan sallan asuba ko kuma bayan na yi sallan asuba ina zaune sai idanuwa na suka rinjaye ni bacci ya kama ni ina zaune baccin ma a zaune ne wato lazumin safe ki sai bacci ya kama shi a zaune baccin ya ce ina baccin nan sai ga wani mutum a tsaye a gabana yana ce mu kana roƙon Allah ya sanar da kai ismul azam ku shi sa na ce wa masu title ce ismul azam aka ce kana ta roƙon Allah ya sanar da kai ismul azam ku a mafarkin sai na Ali Zainul Hussein Zainul Abidin sai ce e eh, kwarai ko haka ne sai aka ce to idan ismul azam kace so ka sani ga abin da zaka faɗa shine ismul azam Allahumma inni as'aluka bismi Allahumma wannan addu'ar za a same ta a ƙasan comment section Allahumma inni as'aluka bismi Allah Allah Allah Allah sai ka faɗa su biyar Allahumma inni as'aluka bismi Allah Allah Allah Allah Allah allazi la ilaha illa huwa rabbul arshil azim in ka faɗi wannan sai ka ce an tusalliya wa tusallima ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa an taqdiya hajati to sai ka faɗi buƙatar ka yi nafila da daddare ka zauna ka yi istighfari ka yi salati ka yi halala sai ka biya wannan sau ɗaya ka ɗaga hannu sai ka faɗi buƙatar in kana wannan za ka dinga ganin abu za ka dinga ganin sur'atu ijabati musamman da daddare na gaya mu eh, za a rubuta ku ne section Allah ka mutu da mu assalamu